danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi wanda a yanzu aka ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya tsaya ya saurara a dangane da batun zanga-zangar da ake maganganu za a fita. sakamakon ayin zaka talakawan najeriya sun ce babu gudu babu ja da baya sai sun fito zanga-zanga kamar yadda ayin zaka 'yan najeriya sun bayyana cewa babban burinsu shine bola ahmad tinubu ya dawo da tallafin mai hakan ne zai sa najeriya ta ƙara zama lafiya kamar yadda ayin zaka sun fara fitowa zanga-zangar kamar yadda ayin zaka a wani bangaren ma za ku ji cewa an daina siyarwa da dangote danyen man fetur da kuɗin dala ma'ana da kuɗin ƙasar waje za a dawo siyan mai da shi da kuɗin najeriya a yanzu aka dai ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakkun labaran da za mu kawo muku a halin yanzu a dangane da lamarin kamar yadda a yanzu aka mai sauraro za mu kawo muku cikakken rahoton ku saurara amma kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka a channel ɗin nan ta farko muna da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta gane za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha mu mai albarka To mai sauraro a yanzu haka dai ga labaran kai tsaye ka tsaya ka saurara domin ka ji yadda lamarin ta kaya a dangane da batun zanga-zangar da za a fita kamar yadda a yanzu haka mun gaya muku ya kamata duk wani ɗan najeriya ya tsaya saurari wannan cikakken saƙon a dangane da abubuwan da suke faruwa a halin yanzu ga cikakken rahoton ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda lamarin ya kasance to yanzu kuma sai najeriya inda gwamnatin Najeriya ta ce za ta fara sayarwa matatar dangote danyen mai da kudin kasar wato naira a maimakon dala Amurka a wani yunkuri na tabbatar da daidaiton farashin man fetur. Gwamnatin ta sanar da hakan ne yau bayan kammala taron majalisar zartarwa ta tarayya da aka gudanar a Abuja. A tattaunawa su da Haruna Shehu Tangaza ministan yaɗa labarun kasar Muhammad Idris ya ce hakan zai taimaka wajen ragewa kasar biliyoyin daloli da take kashewa wajen shigowa da tataccen mai. ita gwamnati ta lura ne cewa misali man nan dai namu ne muna da shi a gida tun da muna da shi a gida kuma ga refinery ah, wato namu na dan kasa menene kuma sai an yi zagaye-zagaye an je an sai da shi da dala kuma kaga wannan yana sa mutane ko wato dalar nan ta kara tashi ta kuma dawo kaga ita gwamnati da kuma mutanen kasa masu neman dalar nan maimakon su nema kananan kuɗaɗe da za su yi amfani da shi sai a je kuɗin nan ana amfani da su wajen neman eh, wato sayan mai da shi kuma shi ma kan shi dan gote ayin zai sai da mai cikin kasa shi ma kaga mukan sai mai ne da da kuɗin mu na kasa wato naira to kenan babu amfani a ita zagaye zagaye a sai da mashi ko da ba za mu iya sai da mashi duka abin da yake bukata ba A kasuwa ce ai yana iya zuwa waje ya je ya kara so abin da zai kara amma dai gwamnati ta yi niyya cewa za a gwada a gani da ka san duk in za a sai da wannan danyen man fetur din akan sai da ba da kuɗin mu bane da dala to shi da kuma duk wani wanda ke da irin wannan refinery din misali da wanda za su taso ana son a gwada wannan a gashi shi bari a fara sai da masu danyen man nan da naira a gani wannan ana kuma kyauta zaton cewa zai sa manna ya dan kara samun wato sauki sannan kuma neman da ake na dala dinnan zai zai ragu da gaske akwai wani albashir da zaka ba yan kasa ganin cewa yanzu za a sai man nan ne da naira kuma a da na cewa watakila za a samu saukin kuɗin mai ko za a samu wadatarsa ganin cewa yanzu an shiga matsalar mamai a yanzu haka ka san shi cinikin man fetur wani abu ne abin da ake na ƙasa da ƙasa misali international ne ba wai Najeriya bane kawai kuma man nan da za a ba danyen man da za a ba gote ba lalle bane a yi um, zai ishe shi tun da wato a saida masa ne a masa sauki kuma yana iya zuwa kuma ya je so sa daga waje kuma ita kasuwa ita ke ke karanta duk abin da za a je a saya ko kuma abin da za a saida abin da dai ake son a ce a nan shine maimakon wannan zagaye-zagaye an samu masa sauki maimakon sai ya je ya nemi yadda zai samu kudaden wajen nan ya je ya so dan yamman nan da shi to a kasar nan an buɗa masa wata hanya da za a ke gwada wannan na kai na karo na farko da ake son a yi a gwada a gani shin idan aka buɗa masa ya saida da ya saya da naira kaga kenan zai samu sauki ba sai ya yi zagaye-zagaye ba abu ne wata hanya ce ta kamar musanta cewa zargin cewa ana mai zagon kasa kenan babu wata zagon kasa da ake masa sun samu cece kuce ne kamar da na yi bayani tsakaninsa da kuma hukumomin da ke kula da wannan bangare nashi shine wani abin da ya faru gwamnati bata ce bata ce aje a yi ma dangote zagon kasa ba ai kamfanin dangote ai kamfani ne na najeriya gwamnati kuma tana nan ne ta gina ta tabbatar da 'yan kasuwa 'yan najeriya sun samu hanyoyin da za su bunƙasa kasuwancin su a cikin lumana kenan magana magana aje a ce an masa zaun ƙasa ma bai taso ba ministan yaɗa labaran najeriya muhammad idris kenan to daga batun sayar da man fetur a najeriya sai kuma na gajiyar da 'yan kasar ke samu daga arzikin fetur din inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Bola Ahmed Tinubu a gafarce ne ya sanya hannu kan doka mafi karancin albashi ma'aikata a wani mataki da ya kawo ƙarshen turka-turkar da aka kwashe dogon lokaci ana yi tsakanin hukumomin gwamnati da kungiyoyin kwadago. Shugaba Tinubu ya sanya hannu ne a yau Litinin bayan gyara da majalisun dokokin ƙasar suka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 wanda ya mayar da mafi kankantar albashi daga naira dubu zuwa naira dubu saba'in ga ƙarin bayani a rahoton buhari muhammad fage sa'anin shugaba tinubu kan wannan doka ga ma'aikatan najeriya wata gagarumar nasara ce da aka cimma wadda kuma za a daɗe ba a manta da ita ba saboda watannin da aka kwashe ana kai ruwa rana domin cimma wannan matsaya tun bayan cire tallafin man fetur da aka yi abubuwa suke ƙara ta'azzara a najeriya wani abu da ya sa ƙungiyoyin ƙwadago neman ƙarin mafi ƙanƙanta albashi da fari sun nemi naira da casa'in 494 a matsayin mafi kankantar albashi ita kuma gwamnati ta ce naira sittin za ta iya biya sai dai bayan jerin tattaunawar da aka rika yi tsakanin jami'an gwamnati da kungiyoyin 'yan kwadagon sai kungiyoyin 'yan kwadago suka sassauta zuwa ɗari da hamsin, ita kuma gwamnati ta ƙara nata tayin zuwa biyu. daga baya gumu tai gumu sai da shugaban najeriya bola ahmad tinubu da kansa ya shiga wannan tattaunawa sannan aka cimma matsayar cewa naira dubu saba'in shine sabon mafi kankanta albashi da gwamnatin najeriya za ta iya biya sanata barau jibrin shine mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya kuma na cikin waɗanda shugaba tinubu ya sanya wa dokar hannu akan idanunsu an sa hannu a kan wannan doka wacce za ta daga albashin mafi karanci mafi kankanta da kowane ma'aikaci a kasar nan zuwa naira dubu saba'in wancan karan an yi na wato ɗalibai wanda aka fito da tsari wanda za a taimaka musu akan ilimin su wannan karan gashi kuma an zo kan wato ma'aikata dubu saba'in shine albashi mafi kankanta ga wato ma'aikacin gwamnatin tarayya haka ma na jihohi haka kuma na wato kamfanoni masu zaman kansu Sabuwar dokar dai na zuwa ne lokacin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Yayin da a gefe guda kuma hauhawa farashin kayayyaki ta kai kashi talatin da hudu cikin 100 a watan Yunin da ya gabata, kamar yadda alƙaliman hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS suka bayyana. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu agogo na cewa karfe tara ne saura minti goma sha shida a Najeriya da Nijar. muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen hausa na bbc baya ga sauraron mu ta intanet a bbchausa.com za kuma iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To mai sauraro, wannan shi ne cikakken rahoton da ka tsaya ka saurara a dangane da lamarin da ake ta maganganu a dangane da cire tallafin man fetur ɗin da aka yi. Wanda a yanzu haka ana yunkurin cewa Bola Ahmad Tinubu ya dawo da tallafin man fetur ɗin.